قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا sai kadir ya ce wa annabi musa ashe ban ce maka ba kai ba za ka iya haƙuri da ni ba akan abin da za ka gani daga wurina ba